A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar ma Abuja Hawa Umar ta tattauna mana da wani manomi da ya shafa sama da shekara ashirin yana noma, wanda ya mana ƙarin haske kan yadda ake noma a da da kuma noma a yanzu. Ya kuma taɓo irin yadda suke samun amfanin noma da suka yi a da da taki na gargajiya da kuma na zamani. Kana ya bayyana irin ƙalubalen da manoma suke fuskanta daga bakin Fulani makiyaya Ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance inda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Suna ah, sunana Alhaji Sula Aliyu Kanya, ah, ni mutumin Kanya babba ne. kuma ina yin noma da dai ina aikin gwamnati amma yau shekara ta biyu da yin ritaya tun kafin ka yi ritaya daga aikin gwamnati ne kake yin noma ko kuma sai da ka yi ritaya ne ka fara noma eh gaskiya wato ni tun ina aikin gwamnati nake yin noma domin akalla na ina noma sama da shekara ashirin har yanzu zuwa yau dinnan kuma noman nake kamar me da me kake nomawa abin da nake nomawa dai ina noma kamar su gero dawa wake da su gyada kuma yanzu da ridin na hima zo ne ma kan ɗan. noma shi. Ka kai sama da shekara ashirin ma kana harkar noma. Yaya za a kwatanta noman da da na yanzu? Eto eh to a gaskiya noman da da na yanzu akwai bambanci. Dalili da wuri ɗan ƙanƙane za ka noma. sai ka samu amfani mai yawa to amma yanzu sai ka noma guri da yawa da yawa falala za ka noma kuma amma dan amfani za ka samu ba na kirki bane ba tun ma ba a ce ba in ba kana haɗawa da taki na zamani da ko ba mu damu da wannan taki na zamani ba har neman ma ake mu zo mu karba muna gudu muna kin muna kin wannan taki to amma yanzu gashi kuma yanzu ya zama in ka da ka sa taki wannan ba wallahi ba za ka samu ba abinda da za ka samu sai dai ka yi wahala to wannan shine bambancin kayi maganan takin zamani to da da wani irin taki ake noma eh gaskiya da taki na gargajiya takin mu ne na awaki shi muke ɗiba muke kawa kama muke bazawa kuma a lokacin nan noman daman ba mai yawa ne ba ah, saboda haka dan taki da muke dan barbaɗawa shi yasa muke samun amfanin mai yawa amma yanzu ku kin gani gahi gonakan sun rubanya sun rubanya sun rubanya amma wallahi amfanin saboda takin da muke samu na gargajiya din ba zai isa ba shi yasa amfanin ba ma samu su na kirki amma da kuma na samu amfani kuma noma kaɗan zaka yi ka samu amfani mai yawa mai yawa amma yanzu Allah albarka ko albarka ce ma da yanzu zan cewa ta ja babu yanda yanayi ya sauya da ɗumamar yanayi da sauransu da yanda daminar take zuwa da kuma yadda take karewa shi ma yakan taba harkar noma eh gaskiya yana tabawa domin yanzu noman saboda wani yanayi ya zo na in baka noman da baka shuka da wuri ba amfanin ma baya kaiwa saboda akwai karancin ruwa domin da ya yi wata wajen uku hudu ana samu samun ruwa amma yanzu duk amfanin da baka shuka shi da wuri ba to gaskiya ba za ka samu ba sai kai wahalar banza za ka yi sai ka gani in yayi ido ba lalle ne ba ya kwari kuma wannan ya samu ne saboda wani dumama yanayi da ake fama da ita a duniya wani irin kalubale ne manoma suka fi fuskanta kalubale iri-iri ne akwai kalubale na kamar da nake ga miki dole manomin yanzu in dai ana so ya yi noman na kirki akwai bukatar yana da isasshen jari wanda kuma gaskiya mu ba mu da jari rahin jari tsarin wannan ya sa ba za mu iya siyan taki ba domin shi kansa noma yanzu ko da kana takin a lokacin zamani ya zo amfanin gona da sai kana fesa kwari don akwai kwari wanda da ko babu kwari amma yanzu wallahi in baka fesa in baka fesa maganin kwarin nan ba ma amfanin ma ba za ka samu ba to haka ne baka da jarin da za ka sai taki baka da jarin da za ka sai maganin kwari ka fesa ina za ka samu amfani to wannan iya daga cikin kalubalen da ake samu a yanzu kalubale kuma da ake samu ha ilau yanzu wani zamani ya zo na makiyayan nan da suke zo zuwa da irin wa'annan bakin fulani da suke zo mana da ba mu san su ba amma yanzu nan za su zo amfanin ka iya domin ni dinnan nan lokaci hatsina da dawa ta lokacin bai ma ya fara gaba bakin fulanin suka zo suka zuba min hannu a gonan nan wallahi hannun nan gaba daya suka cinye mun amfanin wannan da muka zo na yi kara dama dai su yawanci in sun zo sai sun bin kusan sarakai suna ba su wasu abubuwa wanda za su rika koda an kai su kara dai ana suna an samun tallafi wallahi ni dai abin da aka yi mai dan abin da aka bani rabin rabin abin da na rasa ma ba a ba sai dai Allah na barwa kawai kuma ha'ilau in kakan yi kafin ka girbe ha'ilau fulanin nan sun zo kuna kokowa kana kokarin ka ɗebe amfanin ka dabobi suna suna suna haka dai ake ta fama wannan ma iya daga cikin kalubalen da ake ake fama da shi bakin hannu bakin fulani sun zo nan da nan za su mame maka gona baka gama dauke kan amfanin ka ba sun cinye in ka sare kafin ka ɗebe amfanin ka shanu sun sun zo sun bi gonarka akwai gonar tawa ma da an girbe an yanke da soɓona da karmamin gaba ɗaya fulani sun zo sun sa sun cinye mu dole ya hakura ne masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu da ƙarshen tattaunawar yanzu a madadin bakon namu alhaji sula aliyu kanya da kuma wakilar mu abuja hawa umar sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti ni muhammad hafiz baballe